أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba a zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuma muku muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da kuma mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi da za su sa mana kurakuran mu da zubban da su samu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri da muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala da aka samu kyakkyawan karshe idan ajalin ya zo na huwa liyu zalika al-qadiru alayh Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu rana ta biyu yau ranar alhamis a sha ɗaya ga watan biyar wato jimadal ula na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ta daidai shekara ga watan biyu na shekara dubu biyu da goma sha bakwai miladiya inda muke karanta wannan littafin albarka hikbatun min at-tarikh wanda ba su malami nan Allah ubanke ya nauyaya masa misanin sa wato Sheikh Usman Ibnu Muhammad ya wallafa mana a yau da izinin Allah subhanahu wa za mu tafi a cikin ayyukan da aka yi a zamanin manya-manyan abubuwa da suka faru a zamanin kalifancin sayidina umar radiyallahu anhu wa arba bayan mun yi mawuƙato alkabukiya yajin kabukiya a jiya ya kuma za a tafi mawuƙato ajinaji yajin ajinaji wanda aka yi shi a shekara ta goma sha biyar bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yasjina al ma'aikil kafiya da ya yaƙiya na kece ne ma'ar rumi tare da rumawa wa zalika anna amra bil wato lallai amru dan asu sara bi jaishihi ila ajnadihi ya kashe rundunansa ya jagoranci sa zuwa wajen da ake kiran shi ajnadihi rumawa su ma suka fito wa qa'idha da jagoran su ko kudan su mai suna Arbon Arbon sunan shi wannan shi ne babban kwamandar rundunan rumawa da suka kara sama wannan wajen ajinaci don su kare musulmai a kafa ولما وصل الخبر إلى عمر بن الخطاب yayin da labari ya zo wa na umar a matsayin shi na khalifa a madina cewa babban jagoran cikin shi da al'adon sai kala na umar ya ce azura mai na arfagonar rum da arfagonin arab samun da ci arfagonar rumawa da arfagonin larabawa tamtazu ku jira amma tamfari jiyan da za ta kaya wa aqama amrun ala ajnaji sai amru dan as sai yayi kamfin ya sauka da rundunar ta suka sansani a ajnaji la yaqdiru min al-arsaboni ala taqfatin wato shi al wato baya yadda wato a tura masa mutane na ƙasa ƙasa can wala tashfijin rusulu ko kuma a tura masa ɗan sako wato ɗan sako baya jamfar da shi wato kun san idan aka ji aka tura mutum daga nan ya ce ya fata musu ga abin da ya kawo su a kuma sharfa da kuma a cikin sai me kike gani ba wai daga zuwa bane ake hankawa mutane da an kira su zuwa ga musulunci nan da shi a rabon eh, wato mutum ne mai gigi da kai baya karɓan wai magan wani wai a cikin ba wala ta cihi rusulu nan manzannin ka tura man kan sauƙin duk baya warkar da shi فكثر أن يظهر بنفسه قدوم عمرو بن العاص شيني ببان كمانجر sai ya yanke cewa shi zai je ya gan shi ido da ido amma sai ya yi wata irin shiga bai taɓa nuna cewa shi ne komanda babba babban komanda ba amma sai wata irin shiga wata kada alaihi sai ya shiga inda aka kwanye annahu rasulun misali amurka sai ya je ce yana nuna cewa shi ɗan saƙon amurkan as ne ya turo shi wani kuma shi ne amurkan as ne hatta yanzu ila halin arsabon domin yana so ya je da ya kodin cin waɗansu abubuwa ya kalli mutumin nan ya karanta shi ya kalli shirye-shiryensu da komai shi da kanka a sami aminu ma'ahu yake suka zauna sami aminu ma'ahu ya ji bayanan dukkan arkabon shi ma arkabon ya ji yadda arkabon shi ma bayanansa sai magana sosai wa kharaja bima yuridu fita zai koma rundunar musulmai tare da samun abin da yake so abin da yake nema in ya same shi ya yi cikin su ya karanta ku, ya karanci yanayin ya koma da komai ya tashi shi koma a kan ne ya samu yadda yake so ina fata an gani fa shakka fihi arsabon arsabon sai ya yi shakkan shi sabon canza wannan ɗan saƙon da ko dai ofin ka ta kwashin na musulmi sai rika shakka a da'a harisan inda ko sai a sabon bayan wannan ya fita kuma sai ya yi sauri ya kira wani cikin masu karuka fa a tsarna ilaihi sai ya yi magana ta sirri ya sirri ta masa wata magana shi amru binul al ya wa kunna amru binul al-as shi kuma amru bin as da ya ga ya kira mai taronsa suna kuskus shi kuma sai ya zata cewa an gane shi wa zanna amru bin al-as annahu kashafa amru sai amurka sai ya yi zafin lalle arkabon ya gano shi ya gano alaƙa Ba amma wa amara annahu mara bi kasbihi kuma inda suke kuskuski nan ya umurci mai tsaron sa ya kashe shi shi kuma da ya gano haka alamu suka nuna masa fa qala lil arzabon sai ya ce wa shi wannan arzabon shi komanda ayyuhal Aliyu ya kai amir shugaba in ji kalama na ji magananka wa sami'ta kalami kai ma ka ji magana ta to wa inni mahidun min asrati ni idan ɗaya ne daga cikin mutum goma da ba a kana umar bin khattab umar khattab ya turo mu kai tsaye zuwa gare ka linakuna ma'a amrin mukaddaji ta amr na da umura mu je mu taimaka maka mu mafi tsari tsare mu an turo mu kuma da suka kafa ya turo mu kai tsaye je kan an ni ni ne cikin goma mu mu goma mu akwai sauran cikin tara kasu a haɗu an a cikin ina so in je in kira maka saura mutum tara ina ma'alin minhum wa yasma ka. domin kai ma ka ji bakinsu su ma ku ji ta kamar yadda ni din na ji ta bakin ta bakina قال الأرطغون في أرطغون na نعم لا ta يدع كراء ba a cikin je ka kirawo su ko tare kamar mutu da ya fi cikin kuma da'a harisan aka sai a sakon ya daɗa kiran wani daga cikin ɗan tsawonsa wa tsara hulka ma tsara tsawon sai ya yi magana ta sirri da shi irin maganin sirrin da ya da na farko wa da amrun da amru ya fita. kan suna zaman dakun cewa za a eh, wannan zai dawo da mutum tara shuru shuru shuru shuru shuru ba a bayan da an samu lokaci a shiru ta haƙaƙa al’arƙabon a nan da al’arƙabon ya tabbata da cewa an nan lafi kala alaihi ko a amuru bin la'a a nan ya tabbata da kai wannan babu tsakka babu tsakka babu makawa kawai amuru bin la'a ne kwabanda a ƙasashen su ne yanzu قال وقالت خدعني الرجل وانت لا يقدر ابني وانا يجري بالجنا والله حاضر والله عندها الحرام والله والله وانا هنا دكت يموتي ابدا على الكون يحصل كل واحد وانتقل المسلم بارك wanda ya eh, eh, wannan shi ne mafi tsara matsalar larabawa ya da mutuna. Ta tsira kaga aje ce ka kama babban komanda ai ai ko ke ai shi ɗin ya zo da kansa da ya ga lallai ga dabaran da za a mai za a kashe shi shi kuma har ya mutu wata dabara yake kuku an gane ko wannan shi ne Kuma a da kalika kanan samun a jinaji da bayan dai sai yaƙi da kaune a ajinaji wata kan babu nasara lil musulmi Allah maɗaukacin sarki ya mutu musulmai ya sarrafa wannan yaƙin فخرج الأرطبون إلى Iliya, sai artabon da aka rubuta sojojin shi aka nasar a kan sai ya aike shi zuwa ga iliya ɗan wajen su falasti haka wata hakkala jiha ya je ya shiga wa hiya baitul maqdis a nan sai ake kira baitul maqdis yanzu na iliya da masallacin kudus yake za ku kyale shi a dan ba a tafi yanzu farko baitul maqdis za a tasamma wannan kiliya shi inda zarfin zafi yake da abu ubaida sai abu ubaida ba a yi wata wata ba sai ya fita bijaishin islam da rundunar musulunci a hasara bai almaki yadda ya wa wannan garin gaba da shirkin a wanya wa alaiki ya matsa musu kwana da kwanaki a shaɗa ila sulhi sai da kuma abinci abinci ya kare abinsa ya kare kamar irin a kan ciki ko a karkashin a zagaye mutane a musu ko a yi sarauta ko a zauna a haka yiwu a kashe mutane wanda fito a duk da shi ko a fito a dai a tattauna sai eh, a ce eh ga ra'ayi magana ga ra'ayi magana to daga baya ba mu ita sulhu ta ajabu ila suka zo suka amsa cewa lalle a yi sulhu bi sharti amma da sharadin an yaqdama ilaihim amirul na Umar bin Khattab da sharadin sayyidina Umar bin Khattab su ji dokar sulhan cikin wajen kafin su faranta da a yi sulhu sharadin su shine menene ga Umar din ya zo da kansa ولما وصل عمر يا عند أكثر سيدنا عمر أبو قادة سيدنا عمر يسكينا زوا يكلا مهندس في المدينة بيت المسجد ولما وصل عمر الشام يا عند عمر يسو سيبيا شان جيبيا كان ألوك سيدنا شيران صحاتا تلقاه أبو أبيت أبو أبيت يجيس عمر مقصود فمن تحت cikin komandosin musulmi wa rukusul umara da manyan komandoji, shugabannin sojoji haka ina fata an gane ashe shugabannin je runduna chief of amita da manya-manyan general general general je su tare shi cikin manya-manyan su ne kakali bin wali wa yasu ibn abi sufyan ina fata an sani ko fataraddala abu ubaidaka shi kuma abu ubaida bai je a doki bai ya sauka ya taka da kafanta, don ya je ya kawo umar wata raddala umar shi ma umar da ya aiko abu ubaida a takawa zai ji a kare shi ya sauka da doki shi shi ma sai biki ne sai ya sauka da doki shi shi ma sai ya tsako sai ya tare babban kwamanda ثم كان صالح نصارى لا فأشار أبو أبيدة ليسجل يدهما أبو أبيدة babban kwamfuta da ya zo sai ya yunki zai kama hannun sayidina Umar da sumbace shi kumawa shi kuma sayidina Umar sai ya sunkuya ya sumbace kansa na fata an gane shine فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمر فهم عمر تقبيل أبي عبيدة don tsabin girmamawa ai hannu na za su kuma sanni kuma su karkashin su filin jihadi ina fata an gane ko don su a nuna su kauki su da sawami Abu Ubaida sai Abu ta da ya ga sai da umar zai tsumbaci kasan su abu da yake shi ma umar da ya tsumbaci hannu in in kada kai kumbaci ka abinnan eh, ni eh, ni eh, abinnan ni a wajenka ka ci karfi ɗin kumbaci yana to ni ma ka ci karfi abinnan in suna fata an gane ko? Kuma sai ya ci ko sahaba a jirin mun ni ina da ƙarfin ka shi da amirin mun ba shi ka fasa ba zai yiwu ba sai dai ma'aurata kai ba kana aje komanda na yaƙin mutunci ban kumbace kanka ba to ni na na bai kai ka kumbace shi ba ina ka ne da ya fata an gane ko yawa irin shi ne a wani babban mutu ya zo ka kai kujera ya ce zaune ya kai ma zaune ce a kai ka zauna ita a kai ka zauna an ce don a bar kujera mu zauna a kasa duka in kana ganin misali kai ba ka ba a waje na tsuntsun ba ki to ni ma ban isa da a waje na ka nuna. Ba ko kowa saboda girmama wato duk da cikin na umar sai fitan shi a bikin mummuni sai babban kwamanda da suka kai tsaya ce a suna buɗe akwai wanda da kansu ya daraja suna fatan gane ko umma sara sai sai na umar ya gabato ya zo waɗannan mutane a ta kwala a tsara baiki ba sai ya sulhu da kiristocin baitul bakdis sai sulhu da su kamar yadda suke so واستوفى عليهم إجلاء الروم إلى ثلاثين يشر أن تاوى وكريستوسين بيت المقدس وكذا غوما وادا غوانا متعن الروم يبقى كذا بيت المقدس إن قال أوك يباك شرعي ست فتاة ثم دخلها annan sai ya umar sai ya shiga bakin masjid fa dakhala al masjid sai ya fara shiga masallaci tukuna min al bakin da dakhala bi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lailat al ikhlas sai dina umar sai ta shiga masallacin tukuna sai sai ya shiga ta kofar da zon Allah sallama ya shiga lokacin garin eh, eh, lailatul isra'i ina ba ta an gane idan manzo Allah ta tsara cikin da shi daga maka zuwa dan baitul maqdis shine isra'u cikin da rai kenan da yake kuma ya shiga ta kofar manzanni gaba ɗaya limance su ya musu raka a biyu to daga nan kuma ga ila sama'i a biyan dare haka shine isra'i daga can zuwa sama shi da a sai shi ake wannan kofan domin koyi da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa yuqam wa asli tafsirin tarihi suna innahu dabba da ya so shi dan sai labbai Allahumma labbai inna la sharika laka labbai inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak sai suka ce yayi wannan talbiya shi da dakala baisal eh, masjid lokacin da ya shiga wannan masallacin kudusi ya sai na umar ya baya shiga a kulla fi tahiyyatul masjid sai sallah a biyu a cikin masallaci a matsayin ne tahiyyatul masjid ya gaida masallaci ne shi dawo a inda a dawo yake zama mai ra inda yake zama صلى بالمسلمين يقوانا صلى fi فيه صلاة الغداء من الغد wani gari wa musulmai ya jagoranci musulmai sallar asuba da sallaci fakara a fizgula bi sura isra amma da ya karanta ma a raka'o'i biyu sallar asuba kan farko ya karanta sura isra wa sajada fiha yanzu da sajada take yayin sajada والمؤمنين والمسلمون معه ما مسلمين في جاغورا كان سكاي wannan eh, sujada وفي الثانية إلقاء الحكمة ذكرت سورة بني إسرائيل سورة بني إسرائيل ذكر بحبه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله لذريه من آيات إنه هو السميع البصير أرجو الله يكون domin ta yi bayani a kan banu isra'ila din su musamman domin da aka yi konkarin din su aka gama da kudin su dama bayanin yakin ne بعد أن kalli ko shi huwa samiul basir إليه الذي أسرى بهذه الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأكثر الذي بارك أو لو نرويق لنريه فيها لأنه هو سميع البصير وآتينا موسى إيه؟ نعم وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيل الذرية كمن حملنا معهم إنه إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب سنة في الأرض مرتين ولكل حكا تلك ايه سنة بيان أبين يقرأ أو ذكرا ثم جاء إلى الصخرة سيزوجه الجوز صوت الجوز يا وجل آه يزوج تدل على مكانها من كعب الأحبار أصحاب الأحبار ولما يهوجه فتحيش يا مسلم سيام انك ابو الاحبار ينونا مي والمجدوسة ولدوس حجير فعادي من انقاطك نعم. انتقاطي حقاقا في قولك انت تشنيع المقال الاحبار ينونا مي والمجدوسة وأشار عليه كعب أن يجعل المسجد من وعائه sai sabul ahbar da ba shi shawarta ya gina masallaci bayan wannan dutse fakala sai su na mai ba haita da gujiya idan ta idan na tuna shi anan na tuna shi ana kawai da yahuda mun yi daidai da yahuda ba kuma da alil mahida bin ibli baitul maqdis sai ya sanya shi yana kallon baitul maqdis wa huwa al-umariyyu al-yawm shine masallaci da in ka cikin za a shirka da masallacin Umar Umar bin al-Khattab wanda ya zo lokacin في طرف ردائه وقرائه sai dina umar ce ya zai ce bi kurka ya ya rufe wannan dutsen ya a cikin rigansa dina umar ya ce bi kurka ya ce ya cikin rigansa ya haka آه، والقبائل اذا ابايا آه، آه، ونقل المسلمون معه في ذلك مثل ما يسمى هو يبون ذكر اهل الاردن في نفس بقيتها ليش متى من اردن جوردن كان تضيف له قرطه فوق الكفر وهذا اكثر من جا وقوموا جعلوا الصخره da rubawa da suka shigo wajen suka fi cikin abin a su nan sai suka sanya wannan dutsen matsalakan bola domin kusan rumawa kiristoci to sai suka sanya wannan dutsen bola da an na haƙi da yahudu ne yahudu wannan suke fesin in suna ibadansu wannan dutsen suke fesin su kuma ruwa da suka fi su. don su wulaƙanta alƙiblan naku masu kaɗai da inda suke kallon bola wajen zuba shara shi yasa yayin da aka aka kabar ya Umar ya kira masa ce a ah, na gina ina kallon dutse bayan dutse in na gina to ai mun zama to masallacin na fekin ai mun kamar shirte ne da Yahuda domin sunan din da suke kallo in suna ibadan to ba zan kalli wajen ba to dama sun doya da manja kuka ce, tsakanin Yahudawa da kristoci ba a shiri da suka zo suka ci karfi yahudawa su gomawa a wajen don su wulaƙanta illan sai suka mai da inda suke fekin suke fuskanta in suna ibada shi ne wannan dutse sai suka mai da shi buɗe wajen zuba sharan kawai ba don komai an na annaha qiblatul yahu kawai sun su kona musu rai eh kai dan ne alqiblan yahudawa hatta mara almar'ata kai har da sun cin zarafin wannan wutan ba kana kursu kan mata ma da kana kursilu khirqata hayyiha idan eh, tsumman kunzunta idan kai min station duk wannan tsumman na ciki ko kuma mu ce a nuna wannan abin da suke kara ya sunan shi eh, na al'adar da idan ta cire ma haika su haika aika ba za a yar ko ba sai wajen a je a yar saboda sabon wulakanta su hatta innal ba'ata kana tursilu khirqata hayyub min dakhil al-hawd daga cikin gida ta mika su ta waje a shi aya bikin ka su karɓa a je a yadda shi a wannan dutsen zalika mukafatan lima kana fil yahud wannan sakamakon abinda yahudawa suka kasance a amalan sabil kumama ta yahuda sakamakon abida wato yahudu suka mu'amalance su bihi al-qur'an وهي المقاصد التي كانت اليهود طلبوا ثم يهود واتن لأساس يهود واتن غير مكوني يهود واتن أقوى ونوان da suke da suke alƙawai gike wannan mutumin da aka ce annabi isa din nan inda suka gike suka abin nan to wannan wajen su ma yahuda ta kusurce shi wajen zuwa kabulan saboda inda aka gice isa a wajen su kenan tunda mutumin da aka gice a wajen ai wanda aka jefa mai kamannin annabi isa amma ko a wajen su sunu a ne annabi isa ne kuma inda aka gice shi aka zuba jinin shi a ai su sun kirkar wajen girmamawa ne to su yahuda sai suka yi canci su suka mai da wajen ma wajen zuba da bola don su nuna wa kiristoci su ba su gani to su kuma da ruma suka zo suka rama eh, suka danne su yahudawan sai suka ɗauki dutsen da suke kallo suna ibada su ma bolan harama kuma ai zero zero kenan a wannan kai wannan kenan ina fata an ko shine akari don ramu lima kana til yahudi amalat bihi al ina ake kiran qumama yau idan ka ce a duka masaukin tarihi in ka ji can garin kusti ina ne ake kiran qumama kuma ba dai bola ne wajen zuba bola ko ka je kasan bawa za ka yana kiran gumama gumama da yake ko galgaliyar mutanen sa'udiya ba sa iya kuɗi ka kafin ta ce gumama gumama gumama kuma mutum ne kafin ta fahiya ina fata an gane ko في المكان الذي كانت اليهود طلبوا فيه المطلوب الذي كانوا يظنون انه عيسى wajen da su yahudawa suka je ke wannan da suke zaton wai shine inda aka ji ke da ke sa haka zubar da jini shi ai a wajen kiristoci ne shi yau wajen da za a kake a ce ma ta ci kama kirista ba ta kirista ba sai ka an kaje da gaske saboda ka ji shi aka ji ce menene alhali ba shi bane to su kuma wajen kirkon nan daraja shi yasa suka mai da shi bota don su nuna musu bai kai komai bane a wajen kai ma wani darajar a girmama wajen ba kawai a mai da shi bola kuma roma suka danne su sai suka ɗauki dukkan da suke kallo suna ibada suna sujadansu a wajen kuma suka mai da shi bola wani kenan amma ba a zaman shi da daga wakalatul yahudu da isa tsara ala shay Allah ya nufa kan wani abu da gaskiya kuma tsara da laysa til yahudu ala shay kuma suka ce yahudu ba sa kan kuma makaryata ne hmm? ina ga ina fata an gane ko fasha'alu yulqawun ala qabrihi kuma ba nan aka binne shi binne shi da aka kice shi da aka binne shi a wajen suka mai da yahuda suka mai da kabarin shi din dan inda aka binne shi wannan filin sansani ne ya zama to bona ajili zalika kubiya zalika al-mawdi to shi ta ake cikin wannan wancan yau tarihi in kaje nan shi al-umama umama in ka je ka nuna ka gumi ba sai a kai ka a ce ai aka bi ne yeso aka bi ce shi alhalin ba yeso bane kawai da aka jefa masa kamargin annabi cika kamar yadda alkur'ani ya ce ma qataluhu wa ma salabuhu la tushbiha lahum wa inna alladhina salabu fihi la fi shakkin wa ma qataluhu ina barra fa'ahu Allah ilayhi amma ku kashe shi Allah ya kawo kayansa وانصرف هذا الاسم على الكنيسة التي يمنعها النصارى هنالك da gobe yau da gobe da kiristoci suka samu koci din sai su suka gina coci a wuce to yanzu cocin sunan shi kumama sunan can bolan ta coci da yake da kuma coci kumama ba kan tarihi ba yadda idan ka ce ku nuna mun cocin gumama sai a kai ka shafi ina fata an gane ko sai yana da tarihi yanzu idan aka je na a eh wannan duk lahamu ne suna da ai wannan wannan gumama an sahaba hadal ismu ala al-khalifa da nan sunan kuma ya ya koma kan cocin da aka gina a wannan wajen ina fatan an gane ko Allah wanda ya samu dace sai mu je waku su wasu ya ya ce su ridonni ne shi ma wasu shi ma ne wa al hurmuzana da kame hurmuzana hurmuzana shi ne shi wannan goma eh, na wajen a shekara ta goma sha bakwai bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki eh dalilin yakin ha dalilin wannan yaki shine Allah ya daji ya daji sunan malikul qur shine sunan shugaban farisawa wannan dajir din ya kasance kana yuharribu ala faris ala arab ya kasance yana zika. yana zika mutanen farisa mutanen farisa farisawa yana zuga tun akan larabawa filaki larabawa kansu wani kuma akwai agreement da a tsakanin su mutanen farisa wanda musulmi kuma babu yari babu komai an yarjejeniya amma cikin kullum zuga cikin a faɗa wa larabawa kawai kari wa wasu dokan yarjejeniyar kawai a kuma فخلق العهود التي بينهم بعد الحادثية كما آيات الحادثية في أي جميع زمن لا يغسو دسله أما وانا لكن يزدر يكتبزا في يتنزا سكوة مؤكبة محاعه سكوة يعود أغروب يعود أغروب جبنتا تكامات يزدر فخلقا يأخواني ونقض العهود كورور الأورد تنكته tsakanin da za su shiga cikin zaman lafiya bayan hadisiya ke bayan an ya su hadisiya wa ghairi min al-ma'arif as-saghira aw al ya ce ya ce da ake dukkan kai sun hu an ya cikin zaman lafiya amma wannan ya zaji shi shugaban su kwamitin su ta zuga su kawai wa ta'aqadu ala qital al-muslimina sai suka yi alayan kawance da kananan luka kabilu luka da suke wajen su farisawa mutanen iran kenan gaba daya sai suka haɗu yanzu kawai suka yi kawance a kan cewa za su faɗa wa musulmai walamma halagar kabaru umar yayin da labarin ya gama shi kuma halittar musulmi ya waɗannan mutanen fa sun saba alƙawarin da za a kai da su yarjejeniyar zaman lafiya da suna kan yanzu sun shiri sun yi kyawance za su afka da hukumi shi kenan da yadda na da labarin haka ya zo mata amara sa'ad da bin abi waqa sai sai na umar sai ya umurci sa'ad dan abi waqa radiyallahu anhum Allah ya da su gaba da shi umar da sa'ad cewa an da basa ila ajiyar jaishen ilal ahwa ya tura waɗansu runduna zuwa ga ahwa sunan waje ne ƙabilu ne shi za a gurmuza ya je inda gurmuza na yake fa ba ta sa'adun nu'mana bil muqaddim sai sa'ad nan sai na umar yake ya umurci shi sa'ad da aka ce umurci dan kurun duniya su je can to a rundunar sai tura rundunar da shugabancin nu'uman da mufarri kalamma wasalan nu'uman ila rama gurmuta je wani area da ke kira gurmus faraja ilayhi gurmuza sai gurmuza sai ya fito وتقاتل معه يتري نؤمان أم محب وزوجها Sai yaƙi aka yaƙi aka yaƙi ba hujjar hurmuza sai aka bi aka gama da sojojin hurmuza da turra ila kustur sai ya gudu ya koma garin kustur shine dalilin wannan yaƙin kenan ولبث به المسلمون حتى قاصروه هنا musulmai suka bi shi suka yi kawanya a garin kusur wa kasu alkakla min alfasai da ba su alkakla wala shi kan cikin muna ta kuma kala da su an samu iya wancan makarfi daga kowane ɓangare ɓangaren musulman da ɓangaren su waɗannan fahimtawa hatta kala musulmuna lilbara har sai da saboda kisa da aka yi sai su kawo kowane ɓangare an yi kai da ta kai musulmai suka shiga a wajen al'adu domin fir'aun al'adu mutum ne wanda ke mustajabu du'a Wani shi ne a kuma Allah yana karɓar ta Allah ya maka wannan suka ce wa kana mujabar da'awa da aka kasance mutum ne wanda Allah ya ce amsa masa addu'a da yi ta ta ga sauran da ga Allah ya amsa masa ce tsananin kisa da musulmai suka gamu da shi har suka koma ga barra'u suka ce ya ba'u. ala rabbika ba ce mana wallahi na rantsa da Allah na da ta to da ya addu'a da ya ce Allahumma zumhum Allah ka za su uhzumhu lana uhzumhu lana Allah ka za mana su wa tashjidi bi kuma ka gane an yi mutuwan shahada وكان البقاء يومئذ بقاء دان ادم كنا او wannan yaki da wannan ranan katala aksara min mi'ati rajul ya take sama da mutum ɗari mubarakatan da aka gaba gaba da gaba da ka da sama da mutum duk wanda ya gaba gaba da shi ya da shi sama da mutum ɗari fa Allah ya kafa da hurmuza shugaban su din wa qaumahu da jama'ansa ta baqa alaihim biladuhum wato sai da kafarsun gaba ɗaya ta musu kunci ta rasa idan za su shiga sanan rajulun min amana wani mutum daga cikin kafa sai ya saran da yake a kashi kariya da wannan kariya da zalimu da tsari فأعطاه الأمان أبو موسى الأشعري باك العرياء فصار يدل المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلدة sosai ya yana jagoranta mutum ya zama to musu gai yana nuna musu hanyoyi da tako tako lungu lungu yadda za su shiga kasan su zama da shiga da waya wa wato da za su je ruwa ko ya ko ya zagaye ruwan gaba ɗaya ko kuma can tsakiyar irin island ɗin nan a lokacin duka inda za a cika garin ruwa ne to dole sai da ɗan garin da ya san sirri da saƙon da ake ji shi ne ba shi kariya da zo ya nuna muku hanya fa na daba al'umma ta ila zalika sai shugabanni da komandojin musulmi suka suka menene suka suka harzuka musulmi suka a zo a afka fasikashirin su kawai ina kuma an gani kawai abu ya ya shige su idan jikin su tsar musu da ƙarfi a malam faddakalu ma alma'i wa zalika illai sai suka kuta cikin ruwa su tsallake su kare amma da dare suka yi wannan operation din wajawo ila tarwatina suka zo wajen yan tsaron yan tsaron kofa kofar gari akatabikin suka kashe su fatan su kuwa ba sai suka buɗe ƙofofin garin gaba dama da ranuwa su kabgaran musulmi na musulmi a dakalin jila da suka shiga wannan garin gaba ɗaya wa zalika qariba min waqti al-fajr shadda sallan al-fajr Allah a kuma ta shi garin gaba ɗaya wa shabalu bil qital suka tagantu da yaki hatta tala alayhi shamsu walam yusallu al-fajra har rana har gari ya waye rana ta fito sai kuma ba su samu zaman suka yi sallar asuba ba wa qala ana da ana ya kada a wannan lokacin hadartu inda munahadu ismi wato ina nan na hadar lokacin da ake yaki fustur na halarci har gano fustur ce inda ibadatul lokacin da alhijir ya fito أبو اشتد اشتعال الكتاب حضور كتيات كيات لن تيات لن تدات الحوض وما يضل لم يقدروا على كما مصيبة قبل داما ما نين صلى فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار داما يصلى بس أنا أعتقد غير سكر كيف كبر داما يصلى بس صليناها wa nahnu ma'a abi musa da rana ta shiga aka samu daman tsaji ta yaƙi aka samu daman yin sallah tare da abu musa al'asari fa kuci halana sai Allah ya yi buɗe da samu nasara ce wannan mishin din sallan ban da abu yi a lokaci yake wallahi wallahi zafin abun zafin abun ya fi a ce an bani duniyan nan da abin da ke cikin ta an gani rashin yin sallar asuba kan lokacin da bai ba damuwar da muka shiga ya fi mana ce an ba su duniya da abin da ke cikin ta saboda duk santa ba ta kai sama da su ba ba ka a tamu farki nan kawai a ya ce khairun min duniya wa kasanu fajr kawai da nafilan ma kallon na ina ga وقر الهرمزان هرمزان أي تيري فالله تعالى الله يكيم تأتيني yanzu dai mun musulmai dai sun ci nasara a kan garin tustur inda ke cikin rasa yin sallan asuba a lokaci ko kurmuzanu da da ya je wajen ya gudu nan ma ya kara gudu nan ma ya kara gudu ina fata an gane ko yanzu ya gudu dai daga nan zuwa ranar laraba za a nemo shi da izinin Allah mun ci ya kuya sai a ci gaba da harka ina fata an gane ko yanzu ku ayata shi neman hurmusan ranna ita za mu ji labari Allah bai ji mu wafaka ya sa mu dace fara kallon wani amsa shi da Allah ya illa Allah ya tsakir ka rasubu ya rabbal alamin